sai fantalaftu hatta wallahi yace ya to ya bar rakumin kenan tunda an kaya jiya ya zo yau ya karbi kuɗin sa ai an ya zai bar rakumin kenan yace sai na kama hanya na tafi da kuɗi na a hannu ko dukiya ta a hannu fa qala ud'u li jabir sai manzo Allah ya ce ah ku kira min jabir din nan ku kira sa Allahu akbar قلت الآن يرد علي الجمل ده جابر يا جابر من زعل أتي أكرا كي يري أتي كيسا كرفا أنت من زعل لنا فيه ما يدن من أراكم من يكم ولم يكن شيء أبغض إلي منه يتي أي بحنا سأتي من زعل يا ما يدن من أراكم من أكما الله أكبر معنى كوزا أكاد شريكي كنكو قال da ya zo sai manzo Allah ce khul jamalaka wa laka samanu Allahu dabbobin da kuɗin dukkan an ba الكيس امام البخاري في ابن ذاك ينفي الكيس الولد كناية nufi da يتي ابن ذاك ينفي الكيس ma'ana ai kinaya ce manzo Allah ya yace in ka iso Madina kai kokari ka sadu da iyalinka kada ka barka haka nan saboda Allah ya baku ƴaƴa masu albarka to shine aka ce wa riwayatin a cikin wata riwaya sai aka ce sai manzo Allah ya ce fa aina anta min al-azra'i wa lu'abuha wa fi riwayatin wal li'abiha da yake kai aure ce eh na aure budurwa ko bazawara yake bazawara ce ina budurwa bazawara yake sai manzo Allah ce fa aina anta min al azra'i ina ma ina ma da budurwa ka aura me ya hana ka aure budurwa wa li'abiha da wasa da ita awwalu abuha wa da yawunta Allahu akbar وفي رواية أخرى فهل لا تزوجت بكرا تضاهكك وتضاهكها yace ina ma da budurwa ka aura tana ma murmushi kana mata murmushi tana ma dariya ta kana ma ma'ana kuna kwantar wa juna hankali haka manzon Allah yake kwaɗaitarwa ashe mai gida ba da hushi zai ci zai da hushi ba ashe uwar gida ba hushi za ta sarrafa gida tarfi ba a'a ma'ana kowanne zai shimfida ma dan uwansa yanayi ne na jin daɗi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada ɗayan ku ya fara matarsa kike ne shiga mata da jima'i a a a kada mutum ya fara haka ne kike ka ce jaki ko jaka jaka ce zaka je kana kaza kaza kaza abin da yake kada kai haka hatta kuna bainakuma rasulun har sai an samu dan sako tsakanin ku sun ce wani sako wani manzo wani sako sai ce ne mula'aba ma'ana kai wasa da ita kai wasa da kai da tayar mata da sha'awa ta tayar mata da sha'awa sannan kai kai kai sadu da ita وتلائمها وتلائمك قال النووي haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace kada mutum ya fada ya fada matarsa a cikin fushi ka ta san mata gaba daya a'a sai sun fahimci juna ta kwantar mata da hankali ta kwantar mata da hankali ta shiga mata da shi'a ma'ana haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuna musu ne yace dan menene ɗayan ku zai yana dukan matarsa da ranar sa'an da daddare kuma yace yana bukatar ta ma'ana manzo Allah ba abin da ya bari ya shi ya karanta da musulmai duk abin da ya kamata kai a cikin gidanka tsakanin kai da matarsa sai ka je ka wanke karar da wa'annan abubuwa duk baki daya ka je duk abin littafin da kake karantawa duk abin da babu shi a cikin kenan babu addinin musulunci shi kenan sai ga rayuwar ta yi kunci ta yi tsanani kowa ya kasa ya zai ji daɗin rayuwa kashi 80 bisa 100 na rabuwan aure da yake yi wallahi soyayya ke haifar da shi ba kiyayya ba za ku yi mamaki amma wata rana sai ai bayani dama duk sa na muka matsala sai mai bayani ko da muka ce mata yan boko ba su ka sarrafa da su aka yi kuka ce a'a da muka yi bayani ko ya fahimta ko ko ba fahimta ba to haka wannan dai za ka ga kashi tamanin bisa 100 na mutuwan aure ba kiyayya ke kawo su ba wallahi rashin fahimtar juna Allahu akbar duk wanda yake ana masa tabbatawa a cikin addini a cikin aure a cikin zai tabbatar da cewa da yawa mutuwan auren ba kiyayya ke kawo ba baka fahimce ka ba baka fahimce ka ba kana son ka ka kasa fahimtar me kike mai soyayya kana son ta ka kasa fahimtar da ita mai soyayya shikenan sai ku rasa fahimtar juna karshe zai ke tsaye zai kulla zai kulla kuna rabuwa kuma sai gaba wanda kuke so sai zai gaba inda kake so sai nan ba inda kake so sai sa kashi 80 bisa 100 na rabuwan aure ba wai siyayya ke kake kawo shi ba wallahi rashin fahimtar juna ne Allahu sa'annan sauran da siyayya da wannan shi mutane su shiga dangin miji ko dangin mace ko ko a'a yanayin rayuwa amma sauran duk tana son shi amma ba ta sai da za ta yi ba ko yana son matar su bai sai da zai yi ba sai ka ga abubuwa suna nan abu yana nan yana son a sarrafa shi ba yadda za a sarrafa shi sai kuma ya zama mai zai zama ciwo yanzu wannan farka din nan da take aiki in aka kashe wutar da ta tsaya amma in aka kunna wuta ya zo fawa na shi karfe allunan ba sa aiki sai ne sai ka kone inda akwai fawa ba inda za a sarrafa ba inda za a sarrafa fawa yo haka imani haka soyayya haka rayuwa suke Allahu farkon abin da za ka yi ka fahimci matar ka ta fahimce ka in ba haka ba za ku taba jin daɗin rayuwa ba har abada kai ka kwaru ita ta kwaru karfe ku rabu ba abin da su tsaye fito kamar hakan قال النووي إمام النووي يقول أما قوله صلى الله عليه وسلم ولعابها fadar manzon Allah a cewa ya aina anta min al-azra'i wa li'abiha shine sai ce ولعاب بكسر اللام ووقع في بعض رواة البخاري وبضمها أي وترواية ولعابها دواساد إساء وترواية ولعابها دياول كمعناك سنبال شبا كنت تتوشهر كنت وقال القاضي إياب da wahala ko ne ne kake cewa ba zai yi ba mata baki mana gani wa amma riwayatu fi kitab muslim yace amma riwayar muslim fa bil la ghayr yace wal yace da wasa da ita wa huwa min al-mula'aba yake wasa da zaka yi kai tsakanin kai da matanka sai ka kware cikin fannin wasa zaka san darajar matarka sai kin kware cikin fannin wasa zaki san darajar miji za ku san yaya zaman aure ki ba yadda za a yi manzon Allah ya ce kowa daraja da ɗaukaka wurin Allah madaukakin sarki amma shi da nana Aisha ya ce a cikin gida aka tambaye ta yaya halin manzo Allah yake kasancewa a cikin gida tace ai gadangada ake ɗauko wannan ya ɗauko ke ɗauko haka ake taimaka ma juna a cikin gida har sai in manzo Allah ya fi kiran sallah shi kenan ba sani ba sabo za shi masallaci amma in ba kiran sallah aka yi ba da shi ake yin komai a gida yake hatta karin manzo Allah sai hankin takalmin sai sun ke gyara hannunsa ويؤيده تضاهكها يتي رواية ولعادها يتي رواية تزو أين عند من الأزراء تضاهكها وتضاهبك فيما يجي كرففاتي وقال بعضهم يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريح يتي ولعابها كما حين إلى ما دا بدر إلاك لحلك أو رب دروا دياون تمالاك سنبنتبع كيف تقصي هذا التكينات حين معنى اللعابها shine a cikin ruwaya muslim ya bayyana abinda jabir yake shine sai na ce wa manzon Allah ai jabir ne aka kashe shi bar min kanne guda tara sannan sai na je na dauko musu a wata riwaya fakaritu an atan an da bihin misli hunna misli hunna yace ubana ne ya rasu bar min kanne guda tara shine bana sun na je na kawo musu sauna kaman su yariya karama sai fa je aure bazawara ko ai bukata su ka ko ko yo amma in aka ce duk sa'an da mutum uban ka ya rasu kallon ka din nan nauyin suna hannun ka wannan hadisi ne yake nuna mana kallon ka din nan suna hannun ka kai zaka tashi gadan gadan ka dauki nauyin su ka ci da su ka sha da su ka tafadar da su har ka aurar da su to sai kuma duk sa'an da aka aure shi ko kuwa a'a kina gidan aure uban ya rasu kan sa ba inda za su kira ke dauki hakuri kin ga jabir abin da yake abin da yasa na aure bazawara dan ta zo ta tattara su tana musu kiso tana saki tana gyara musu jiki ma'ana tana tarbiyyar da su kada ki ce ai tun da bakin ka haife su ba ai menene kifi ya tashi tsakanin ki da su ba za ku ji dadi ba kuma kada ku ce ai mu ne shi sa bara mu yadda muka ga dama tilas ku girmama matansa matan babbar wa ba ta zama inna wuro kenan ba domin zai a tilas ku girmama ta ko eh, in kika ce ai ai wa mu ne ai kaza kaza kaza bara mu eh, kuma kun bata rayuwar za ku dama za ku za ku dagula rayuwar wanku haka ce ma in kika ce to ai ba kai, sai su ba dan me zan dauki nauyin su kika san ke yau za a dauki dan wata rana za a zo a dauki nauyin ki ne ke ma yasa tilas sai an taimaka ma juna in ba haka ba rayuwar ba za ta tafi ba jabir ya ce menene yasa ake auren bazawara kenan dukkan mu za mu yi ba da jawabi menene yasa ya auri bazawara dan fahimtar juna a cikin rayuwa ba haka bane saboda tana da hankali ta mallaki hankalinta hankalinta ya cika to ba ta yi boko ba kenan ko in kuma boko ta yi fa eh yanzu sabuwar fitina za ta tashi yau bai za ta nasu gida balle yau ta duba kanta har ta duba yaya hankalinta duk yana wajen hankalinsa biyu yana ofis hankalinsa biyu yana ma'aikata wannan miji ma da ya aure ta ya auro ta shi ne miji ta nawa eh? na biyu ko na uku farkon mijin wanda yake shi ne mijin gaske shi ne su miji na biyu aiki dalili waɗannan guda biyu duk sa'an da maslahatin su suka hadu maslahatin su suka hadu da miji na aure ya za a yi wanne ne za a gabatar ma'aikata ko duk hakurin da ba za ki a gidan aure kina da imanin da ki biyayya ba wallahi za ki je ki a office kuma ba za a gode ba ba ki da lada saboda kan a kore ki saboda a maki promotion saboda ki saura kina ciki duk wahalhalun da kike gudu a cikin gidan aure din nan sai kin je kin sama da haka a office kuma wulakanci goma sha biyu sai kin gani kuma tilas ki hakuri tun da kina so ba aiki sa sai باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام يتي باب التي بيان كاسوانين بأكي ألوكة الجاهلية للوكة المسلمين يزو متعني سكي تلسيادي هذا باب التي با, با, با حرام بني متعني يتي كاسوا يتاسوانتي أبين دا أكا حرمتا يقرنا أكين كاسوانتي إنكو أكين كاسوانتي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي كنت أكا كانت أكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية يتي وإن غدا أكو أكاظ ذو المجنة ذو المجاز ثم كاسوانين أزام الجاهلية فلما كان الإسلام يا عند الدين المسلم يزو تأسموا من التجارة فيها فيسك غتي واسجيس دا وإن كاسوانين لأكي في الجاهلية ما قفنتي أكي yanzu kuma ga musulunci ya zo in muka je muka yi kasuwanci a ciki ai za mu samu laifi ne sai suna ganin haka bai dace ba fa anzalallahu sai Allah madaukakin sauki ya saukar da aya laisa alaikum junahum fi mawasimil hajj qara ibn abbas kaza yace ba ku da laifi a cikin zamanin aikin hajji ku je ku kai kasuwanci ku sai ku saya. babu shira'il ibil hayy alhim aw alajrab الهائم المخالف للقصد في كل شيء yace babin da ke bayanin mutum ya tsera kuma wanda yake ba shi da lafiya yana da wata cuta da take sa yana shan ruwa baya koshi ko ko yana da garjen fata ma'ana ra kulli dabba mara lafiya al-mukhalif lil qasd fi ina hukuncin in aka yi haka ka sani ciniki yayi ko da ya ba to shine zai kawo muna kissan sayyidina Abdullahi dan Umar da ya je sai rakumin wani mara lafiya ya je rufa rufa ya sai dan mashi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس yace akwai wani mutum nan sunan shi Nawwas وكانت عنده إبل هيم يا ya kasance yana da rakumi ma lafiya yana da wata cuta a cikin rakumin na da ciwo a cikin sa yana shan ruwa baya koshi فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الابل sai ya kai sayar ya kai abin kasuwa ya sayar sai abdullahi dan umar yaje ya hadu da wannan abin bai san cutar da ke cikin wannan abin ba sai ya saya min sharikin lahu sai ya saya daga wanda yake da raka da wannan mutum a cikin wannan rakumin فجاء إليه شريكه فقال sai wanda ya je ya sayar da rakumi ya zo wurin abokin tarayya sa shi wannan rakumi ya ce bi ina tilkal ibil ai yau mun rabu da wannan rakumi na sayar da shi ma'ana yau mun rabu da rakumin mara lafiya kenan ne illan kenan fa qala sai sharikin nasa abokin nasa yake mimman bi ita wa ka sayarwa قال من شيخ كذا وكذا yace wani dattijo ne ne kaza kaza kaza ne alama kaza da kaza shi na sai dan wa shi bai san Abdullahi dan Umar bane fa qala sai abokin nasa ya ce da shi wai haka kai tonka miskin da kai kai kuskure ba ya ce fa ya wai haka bi kam yukasa fi juna ko wai haka kai tonka zaka wallahi ibnu umar ai abdullahi dan umar ka sayar ma wannan rakumin da baka san shi ba faja'ahu sai ya tashi ya zo فقال ان ba باعك ابن الهيمن sai wannan mutumin da ya yayi bayani yake ai Abdullahi da Umar ka sayar ma wannan rakumi baka sani ba sai ka zo ran Abdullahi da Umar ce ai aboki na ne da muke da tarayya a cikin wannan rakumi shi zai sai dan maka walam ya arinsa abin da yasa haka ya abu bai san ka bane akan haka yi hakuri kenan ko kala fastaqtuha fastaqha Abdullahi dan mare to tunda ka zo ka bayyana rakumin na da illa ba asbitani bane to ka kora abin ka ma'ana za ka da kasuwar kenan ko an samu kamun an samu yaudara kenan a ciki to sai sa Abdullahi dan Umar na da hanya ya ya kasuwar sai ce sai ku kora ku kala da mutumin ne zai kora rakumin ya tafi fa kala da'aha رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى sai Abdullahi da Umar yace bar rasulun na dauka na saya da na saya ne ban san tana da illa ba yanzu an bayyana min nake a soki kaso yanzu bar rasulun na dauka na amin na yarda da hukuncin manzon Allah da yake la adwa ma'ana in kana da rakunma lafiyayyu kana da garkin rakunma lafiyayyu sai ka je ka sau dabba ɗaya kuma wace ba ta da lafiya ka zo ka suka shi ne zai faru sai su harbu abin da ake nufi kenan to da Abdullahi Umar yake kaje da rafu kaje ka dauki rafunin ka sai kuma yayi tunani to ai manzo Allah yake la adwa wala siyarata, wala hamma wala hammata ko manzo Allah ce la adwa ai wani baya iya harbar wani da cuta sai ce na yarda da hukunci manzo Allah rabu da rafunin zan dauka tafi haka nan Allahu akbar sami a Sufyanu Umar yake Sufyanu yaji ah, Umar Umar ma'ana wannan yana nuna cewa ya sayarwa Abdullahi dan Umar dabba ba ta da lafiya sai aka san cewa Abdullahi dan Umar ya sayi wannan dabbar sai wanda yake da shi ma yana da musharaka cikin wannan dabba ya taso maza maza zai ba Abdullahi dan Umar hakuri wannan abin an sayar masa ba a san kai bane sai hakuri shi nan kuɗi ga a ki kasuwa Abdullahi dan Umar yake shi kenan a ki kasuwa da aka je sai yake babu laifi ki je kada kuɗi ku kawo da dabban na amince ko bin rashin lafiya da ke tare da dabban babu laifi zan tafi manzo Allah ya ce la adwa wala fiyarata wala hammata to hadisai ne suka zo wannan hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce la adwa babu harbi wani ba zai iya harban wani da cutarsa ba ko dabba ko ɗan adam wala fiyarata babu kamfe kamfe dan na fito na ga na hadu da bakin mage ko na hadu da kare ko na hadu da mai ido daya ko na hadu da menene yace wannan duk kamfe kamfe ne ba sa hana komai sai ka hadu da mai ido daya ya fi ka kudi yana da miliyan ka hadu da bakin kare ko ka hadu da bakar mage duk ba hana komai ba shi da alaka cikin arzikin da Allah zai baka ba shi da alaka cikin sa'a da rashin sa'a maguzanci ne ake yi haka manzo Allah ke la adwa wala fiyarata babu tamfe tamfe wala safara safara aka ce wata cuta ce dutsa take ciki wasu suka ce a'a abinda ake nufi babu wani tamfi da watan safar ba za a yi sana'a cikin watan safar ba ba za a daura aure cikin watan safar ba watan safar na hisi ne watan safar menene da menene wa ya faɗa muku me ya alakan watan safar da sa'a da rashin sa'a akan haka in eh, gaskiya ce ma'ana ba za a taba samun wani alkhairi cikin watan safar ba kuma waki in al'amari ya karyata wannan tun da sai wani ya samu lafiya cikin watan safar akan haka kuma in watan safar ne ba shi da kyau din ba za a samu alkhairi ba sauran watannin alkhairi za a ta samu an samu sharri a cikin sauran watannin an samu alkhairi a cikin watan safar to wannan duk maguzanci ne jahiliya ne duk ba su da wata alaka da sa'a da rashin sa'a in za ka fita ka fita da kafanka ka yi addu'an da manzon Allah ya faɗa ka yi addu'an da ka kama hanyar ka tafi wa'annan abubuwa ka hadu da ne ido ɗaya ne ka hadu da bakan bakin mage ne bakin kare ne duk baya hana maka komai a cikin jama'a haka manzon Allah ya faɗa la adwa wala fiyarata wala hammata wala safara to sai kika ce wannan hadisi ya inganta manzon Allah ya ce wani ba zai harbi wani da cutarsa ba to amma manzon Allah ya ce firra min al-majzumi min al-majzumi firaraka ka guji ne cutar kuturta kamar yadda kake gudun zaki to suka ce to ne ina ma'anar wannan za a harbu da cutarsa kenan ko to yaya za a yi a hada waɗannan hadisai guda biyu to shine malaman hadisi suka shiga wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa suka yi jam'i tsakanin su dama mun faɗa muku ka'idoji cikin shari'ar musulunci al-maqbul wal marjud min al-hadith hadisin da za a karba a yi aiki da shi da hadisin da ba za a karba ba al-maqbul huwa kullu hadithin salima mu'arabati misli salima min mu'arabati mislihi shi ne abin da yake wanda za a yi aiki da shi da nasir wa mansur da tarjih da waɗannan dangogi guda biyar to sai suka ce in hadisai guda biyu suka zo wannan na tabbatarwa wannan na korewa ko wannan na korewa wannan na tabbatarwa yaya za a yi suka ce farko sai a bincika a gani shin dukkan su sun inganta sun tabbata daga manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallama in aka samu ɗaya ya tabbata ɗaya bai tabbata ba sai a ɗauki wanda ya tabbata da shi za a yi aiki wanda bai tabbata ba za a yi aiki da shi ba to in aka samu duka sun tabbata ba aka ce sai kai kokari kai bincike cikin ma'anar su watakila kai ne fahimtar ka ya samu kawo za ka samu yadda za ka tafiyar yadda su in haka bai yi ba fa duk an bincika ma'anar dai wannan na tabbatarwa ne wannan na korewa babu yadda za a yi aijanti tsakanin su aka ce sai a binciki tarihi don a yi nasikh wal mansukh a ce wannan hukunci ne zo farko wannan ya zo karshe to ya soke wancan kenan in aka rasa sanin tarihi kuma fa yaya za a yi Allahu Akbar aka ce sai a bincika gadan gadan a samu wani abin da zai rinjayar da tsayan hadisan a dauki ayi aiki da shi wannan wahalhalu duk kana yi ne dan kada ka dauki dabba yiwuwa ka hada su kai aiki da su kuma da yiwu haramun ne ka watsar da duka dan maganar manzon Allah kuma ba zai yiwu ka dauki ɗaya kai aiki dan son zuciya ba sai sai akwai ka'idoji da malamai suka kida sai ka ji har ka tabbatar da tarjih na arrajih wal marjuh Allahu akbar tunda eh, eh, nasakh bai yiwu ba sai ka nemi za ka yi at-tarjih tarjihi kuma yana da hanyoyi masu ɗimbi yawa na farko ya zama na wannan hadisi wanda ya rawaito shi na ce malami na yace malami sai yace manzon Allah ya faɗa tsakanin ni da manzon Allah mutum nawa ne mutum biyu wanda ce malami sai ce malami sa malami sa tsakanin shi da manzon Allah mutum bakwai wanne ne yafi kusa da manzon Allah sai ce wannan sai jerin jama'a sai ta yi kuskure aka samu don kuskure ya fi yawa can da nan Allahu Akbar duk sa'an da aka samu tsakanin kar manzo Allah mutum biyu ko uku in ce Malik ya ce nan Malik ya ce Zuhuri Zuhuri ya ce Ibn Umar manzon Allah ai matsala ta tare amma in ce malami na malamin sa sa wannan daga Kano wannan daga Zaria wannan daga Zaria da ce cikin su akwai wanda ya kuskure sai a dauki wanda yake sanadi tsakanin ka da manzon Allah yana kusa kusa din shine mafi inganci shine turkun min turki tarjihi kenan hmm. in haka bai yi ba sai a kuma akwai hanya ta biyu wannan hadisin mutum nawa suka rawaito shi mutum uku suka rawaito wannan hadisin mutum bakwai suka rawaito wanne ne yafi karfi wanda mutum bakwai suka rawaito saboda a wannan bangaren kuskure ya fi kusa da mutane kaɗan mutum biyu ko uku sai ka kuskure amma mutum bakwai da a ce kuskure wani ya yi to wani zai gyara akwai bambanci tsakanin wannan bangare da wancan in ko da yake akwai akwai suna da kamanni da juna in ko ku hanya ta uku sai a salla waɗanda suka rawaito wannan hadisi duk manyan malamai ne sun san fiqh sun san kaza sun san kaza sai a ce da wahala sai kuskure don hadisin da suka rawaito ya kunshi wani hukunci ne na kuskure eh na fiqh waɗannan kuma hadisan waɗanda suka rawaito su darajar su bai kai waɗannan malamai ba bari a dauki hadisin da manyan malamai ba, darajar suka rawaito sai a rinjayar da shi a ce wancan an samu kuskure ke rawaito akbar duk saboda kada kai watsar da zantuttukan manzon Allah ba wai kada ka rufe duk hadisan manzon Allah ka watsar da su ba kamar yadda rayuwa take a'a zantuttuka ne suka zo duk sun tabbata ga manzon Allah tilas sai kai aiki da su kuma ba zai yiwu ba sai ka nemi wata hanya da zai sa ka dauki daya me yasa ka ɗauki wannan ka bar wannan saboda dalili ba son zuciya ba amma in ka bi son zuciya ka ɗauki wannan ka watsar da wancan wataƙila wancan shine daidai Allahu haka hanyoyi ɗaya ɗaya ɗaya sun kai guda sittin da za ka iya yin tarji ko ko a wannan hadisin malaman da suka rawaito sun san nahawu sun san fiqh sun san lugha inda a ce akwai da wahala sai su kure don sun sa abin da suke fada wannan kuma an samu karancin ilimi sai a ce za a yi da wannan ɗaya bayan ɗaya har kusa hanyoyi kusan sittin. yasa duk sa'an da malaman hadisi suka zo suka ce wannan hadisi sahihi ne wannan rajihi ne wannan marjuhi ne ba wai sun zauna kofar gidansu ko tsoron gidansu ne suka faɗi abin da suka dama ba sai da aka yi jan aiki babu waɗanda suka yi mar addinin musulunci hidima sama da waɗanda suka yi ma hadisin manzon Allah duk malamai sun amince da haka har kafirai har arna sun da zai suka amince da haka Allahu akbar duk abin da ya danganci manzon Allah sai an samu an bincika an fitar da abin da yake daidai wanda ya ba wai dan kana gudun kada a bar wani abu da ya fito daga bakin manzon Allah haka hukunci to ina ga wanda yake wannan badin rufe shi aka san ba a aiki da shi aka ja ka bude wa'ansu kundaye da ake ana rayuwa ana fata rayuwa me zai hana rayuwa ta gurbace in aka bincika waɗannan hanyoyi duk bai yi ba aka ce karshen al'amari da za a yi a sai a dakatar da waɗannan hadisan duk ba su ɗaya ba a za a yi waƙar da su ba za a yi aiki da su ba da ya waya ba zai yi ba sai a dakatar da su a shiga bincike har kafin a zo a samu wani abin da zai goyi bayan ɗayan hadisin a dauke shi a yi aiki dan kada a zo a waƙar da hadisin manzon Allah waye ne malaman hadisi sani darajar manzon Allah sai an bi hanyoyin hanyoyi ka anan zo tabbatar da abu Allahu akbar amma kowa ka ta kazo kace ai wannan hadisi da idi ne ai wannan kaza ka kawo hadisai ƙarya kaza kace su ne aiki baka koyi ilimin mustalaha ba baka koyi ilimin hadisi ba baka san usulul tafsir ba baka san usulul fiqh ba ba abin da ka sani da dai ka karanta lahallari ismawi iziya shike na kai kokari duk abin da baka sani ba ba cikin shari'a musulunci menene zaka yi ma addinin musulunci banda barna da ta'ala duk littafin da mun karanta har zuwa karfe ba wai ba su da kyau bane suna da kyau amma bangare ɗaya ne su a cikin a musulunci tun da muka faru karanta bukari mun ga abubuwa da ba su cikin littafin da muke karanta kuma su ne tabba su ne daidai da ina hankalin mu yake da su menene matsayin mu dangane da su yaushe za ka iya samu ka samu karbuwa wurin Allah ba ta hanyar manzon Allah ba ko ba yadda za a yi ka san me yake rayuwar manzon Allah sai ka karanta tarihin rayuwarsa ba yadda za a yi ka sani sai ka karanta hadisi ba yadda za a yi ka fahimci hadisi sai ka san ilimin mustalah hadisi Ka'idoji na mustalah hadisi don ka tabbatar da cewa wannan sahihi ne wannan ba sahihi bane wannan ga ma'anarsa wannan ga ma'anarsa to amma kiwiya da rashin sanin darajar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai zaman ka baka damu ba in ka waye gari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kawo kanya ka fada manzon Allah kuma ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dan duk wanda ya kirkira ƙarya fa min da gangan to ya tanaji mazaunin sa a cikin wuta yace inna kalban alayya laysa ka kalbin ala ahadikum yace ku ya hankali ahir yi min karya fa ya zama daban ba kamar karya bane kai ma wani karya in kai ma mai min karya yace man kazar alayya muta'ammidan haka manzo Allah ya faɗa mu ka kirkira karya ka faɗa manzo Allah yace ba kamar kai ma wani karya bane fa ya sha bamban manzo Allah yana da daraja yana da matsayin saurin Allah madaukakin sarki haka yana da daraja da matsayin saurin mala'iku haka wurin bayan Allah na gari ana jin shakkan a faɗi wani abin da bai dace sai kowane malami bayan ya yi ilimi ya yaɗa matsaya ya yaɗa ra'ayoyinsa karshe sai ce idza sahha al hadith fa huwa mazhab imamu abu hanifa ya faɗi haka imamu malik ya faɗi haka imamu shafi ya faɗi haka imamu ahmad ibn hanbal ya faɗi haka dukkan su cewa suka yi idza sahha al hadith fa huwa mazhabi in na faɗi wani abu ku auna shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuka ga ya dace sa'annan za ku dauka ku yi aiki da shi in bai dace ba yace ku dau magana ta ku yar ku ɗauki hadisin manzon Allah ko aiki abinda nake nema kenan yasa malamai duk suka ce duk sa'an da ka zo kaga ga Imam Abu Hanifa ya faɗi wani abu ko imamu malik ya faɗi abu ko imamu shafi'i ko ahmad kaga ga hadisi sahihi daga manzon Allah sabanin wannan suka ce haramun ne kace mazhabin su kenan fa zalunce su ranar lafiya za su yi mai za ku yi hisabi menene dalilin ku suka ce wannan hadisi shine mazhabin su menene dalilin su ce duk sun kace ma kowa hanzari suka ce idza sahha hadithu fa huwa mazhabi baya na duk da na fada haka imamu malik ce inna ma ana basharun ukti wa usilu ni mutum ne ina kuskure ina daidai duk sa'an da na faɗi wani abu ko auna menene ma'auni yace abin da manzon Allah ya faɗa in ya dace shine na faɗe shi in bai dace ba to daga yau ba ni na faɗe shi ba na dauki abin da manzon Allah ya faɗa daga nan malamai suka ce haramun ne kaga magana Imam Malik ya faɗa ya saba wani hadisi ka ce mazhabin Imam Malik ne suka ce lafiya sai ya yi ma hisabi ba mazhabin sa bane menene mazhabinsa yace mazhabinsa shine hadisin da ya tabbata din shi ma abin da ke nema kenan da ya samu bai faɗi wannan ba haka ba sai mai shi shafi manzon Allah yake kaza kaza kaza me kake gani za a yake yace a kaga nayi da mara na yahudawa da nasara ne ina ma'ana kaga nayi da mara nasara ne yaya za a ce abu ya tabbata ga manzon Allah ka tambaye ni ne nake faɗa game da shi ina da na cewa ga manzon Allah ya faɗa na ga ma'ana na kafirce ne kenan ni ba yahuda ne ko ba nan sare zaka ce ga abinda manzo Allah ya faɗa imam shafi ne kake gani ne kake faɗa game da shi yace me ko zan faɗi game da shi abinda manzo Allah ya faɗa yace hal ra'aita alayhi zinna ko ka ga ta san zinna wa ya taba ganin Rahim? ka ga ganin rahili ko na nasara da suke da mara da jan abu a sarki sarki su ko eh bi zalama bi kai ka annaha manaratu musa rahibin mutabassil ko تضيء الظلام بالإشاء كأنها منارة منصى راهب متبتل راهب وليك متن راهب متن بنساري وليك با دنيا غبنسا فكما إنما كريتا با ai mun ji kisan jurai ko ai cikin mani israili ne ko wala sare ko ba amma ba duniya gaban sa lafiya ke gaban sa banda sallah da ibada sai ba abin da ya ba amma wannan makareta wannan ba ba ba ba addini suke kuma ba duniya ta sa ba yace ko kaga nayi da mara ne kaman da na dau nayi na daura jira ne kaman daure irin na banasari ashe manzo Allah ya faɗi abu ce min me nake faɗa wane ne ina imamu shafi yake sa duk abin da zaka faɗa ka san abin da zaka faɗa in ba haka ba wallahi ranar lahira sai kun hisabi da Imam Malik ko Shafi'i ko Ahmad ibn Hanbal ko Imam Abu Hanifa menene kuskuren ka ana gani ana kallo ga abin da kun mazhabi ya faɗa ya ya saba wa hadisi da ya inganta kace ai mazhabi kenan yace wallahi ba mazhabi na kenan ba lokacin da na faɗi wannan ban san wannan hadisin bane ina sani tun da yace idza sahha al hadithu fa huwa mazhabi to dan Allah ba haramun bane ka dauko maganar sa da ya saba ma hadisi kuma bayan ya mutu kace mazhabin sa kenan ma'ana mazhabin sa ne saba ma manzon Allah an san mu ne da ke cikin wannan magana ko eh an fahimci mu ne da ke cikin wannan magana eh to duk da zaka fadi wani abu ai mu mazhabin mu kenan ai mazhabin maliki kenan suka ce wallahi tallahi kariya kake masa ko da yake shi ya faɗi wannan amma tun daga abin da ya tabbata ga manzon Allah yace abin da yake kai kenan yana raye ko ya mutu haramun ne kace mazhabin sa kenan idza sahal hadithu fa huwa mazhabi ko to shi ne malamai suka yi jam'i tsakanin hadisin la adwa wala siyarata wala safa wala hammata wala safara da hadisin firra min al majzuni firaraka min al asadi wannan ya tabbata wannan ya tabbata wannan manzo Allah ce wani baya harban wani da cuta wannan kuma ya ce manzo Allah ce ka guji ne cutar kuturta ina ma'anar ka guji ne cutar kuturta kada kada harbe ka da shi kenan ko to yaya za a yi shine manya manyan malaman hadisi tunda manzo Allah ya faɗi wannan manzo Allah ya faɗi wannan shi da sai an samu masa mafita Ba zai taba yiwa ba manzon Allah ya faɗi abin da za su karo da juna in kaga karo ya faru ciki ɗaya ba manzon Allah ya faɗa ba in ya tabbata manzon Allah ya faɗa kai ne kuskure kai ne ka fahimci kuskure Allahu to sai suka ce ya za a yi sai wani malamai suka ce ai hadisin da yake la adwa wala firata haka yake sai na mana sirra min al-majzum firaraka min al-asali suka ce ai manzon Allah yake ka guji ne cutar kusurta ce ko mara lafiya kada ka je don hadisan guda biyu la yuridu mumridun ala mustahil firra min al-majzumi firaraka min al-asadi ka guji mai cutar kuturta kamar yadda kake gudun zaki la yuridu mumridun ala mustahi mara lafiya mai wata cuta kada ya dau cokalin mutane ya ci abinci ko kofi su ko abinci su ko inda suke ruwa ya sha ina ma'anar haka kada ya saka musu cuta ko manzo Allah ya faɗi haka a can kuma ya ce wani ba zai harbe da wani sai suka ce to abin da ya sa manzo Allah ya faɗi haka dan ya kare maka aqidan ka kai ta wace huska aka ce in kana zaune ka lafiya baka je ka shiga wurin mai mara lafiya ba rashin lafiya ya same ka sai ka ce ne Allah ya kawo in ka je kai cuɗanya da mara lafiya wannan rashin lafiya ya kame ka sai ka ce wa ya kawo yace ai akida ta talala Allah ya yi maka haka nan ne dan ya kare ki sa'an nan kuma yanzu malaman suka ce a'a ai akwai wa'ansu cutar kuturta ita tana da matsala daban ba ta shiga cikin la adwa wa la wayansu malamai ko suka ce a'a lokaci da manzo Allah ke sirra min al-mazlum firaraka min al-asri inna kada ka je wurin mai kuturta inna wancan farko aka ce an kiyaye maka aqidar ka ko saboda me in kana zaune ka lafiya baka je wurin mara lafiya ba duk sa'an da cuta ta faru sai ka ce Allah ya kawo Allah ya kawo lafiya amma in ka je wurin mara lafiya cutar ta same ka sai ka ce shi ya sa maka shi ya harbe ka da shi ka manta da Allah kenan akida ta lalace wancan kai aka kare ma akidar ka ka biyu kuma aka ce a'a shi wannan mara lafiyan kuturun ake kare ma mutuncinsa ko ko kwanciyar hankalinsa ta wace fuska aka ce kun san cutar fuska ta fi komai ka kai da rashin kyau da rashin zafi duk sa'an da yake cikin wannan hali ya ga kai lafiyayye sai da jin zafi sai ka ake ka nesa sai ka karka kara miki bakin ciki Allahu akbar malamai sai kokari ko ba sai kokari haka bayan ɗaya ba za su taba barin wani abin da don akwai malamin da ya gawurta ya kosa a cikin ilimi yake duk wanda ya taba sanin cewa akwai wani hadisai da manzon Allah ya faɗi wanda ya faɗi wannan sun yi karo yace ku kawo zan yi muku bayani Allahu akbar abu ba zai taba fitowa daga harshen manzon Allah ki su karo da juna ba akwai lissafa da suka akwai tawil muktalif hadith na ibnu qutayba ad-dinawari adibul adibu ahli sunna yace to hadisi yace kaza hadisi yace kaza ku yan bid'a mu'tazila da jami'a kuna suka cikin hadisin manzo Allah kun ce ga hadisai guda biyu sun karo yace tunanan ku kwakwalwa ku sai karo ga abin da ake nufi kaza wannan ake nufi kaza haka ya tara hadisai littafi guda cewa suka duk wanda ya san akwai waɗansu nasoshi guda biyu suna karo da juna ku kawo za mu bayyana muku ma'anar su ne ba ku fahimce su ba Allahu Akbar duk suna nan cikin littafai ajiye akwai ta'awil mukhtalif al-hadith na ibn Surat akwai ta'awil mukhtalif al-hadith na ibn Ibn Qutayba akwai al-mukhtasar akwai akwai mujalladai da suka duk hadisai ne hadisi manzala yake kaza wanda yake kaza duk suka kawo suka bayyana wajhul jam'i bainahum saboda kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke alfakari da shi kenan mutum yayi karatu yayi luga yayi menene sai karshen rayuwar sa yake so yake ya mutu yana kidiman sunnar manzon Allah shine yana jin littafin hadisi yana tahqiqi ya je tahqiqi a buga Ahmad Tajir Muhammad Abdul Hamid wani wani duk baki ɗaya bayan an gama rayuwar da ilimin aka ga ba ba wani abin da za a samu to bara mu cika sa rayuwar da hidiman sunnar manzon Allah dan mu mutu a cikin hidiman sunnar manzon Allah mu samu albarka ma'ana mutum ya mutu yana hidiman sunnar manzon Allah wani kuri kuma in kana hidiman sunnar manzon Allah ana kinka ana cinka har kiyayya wai dan kai ana cinka shikenan duk abin da manzo Allah ya faɗa ma ba za a karba ba tun kai kafa saboda ne ka tuhumaci imanin ka mana duk kowa za a shiga alfarman sa fita lafiya manzo Allah ne ba za a shiga alfarman sa fita lafiya duk kowa kake so ya zai raba da ya raba kansa da shi sai ka bashi ruwan sanyi ka manzo Allah ne ko kariya ba sai zai raba ya raba manzo Allah ba za ka kyale shi eh? ma'ana darajar manzo Allah bai isa ba darajar wani darajar wani ta isa yasa rashin karanta littafin hadisi wallahi tallahi cutar da kanmu mutum ba wai wani abin isa bane kowa ya ga yadda rayuwa take a cikin addini kuma kowa ya ga yadda ake gamawa da rayuwa alalace ake gamawa da wahalhalu alalace ma'ana duk rayuwar mu bamu damu da mu karanta ainihin hadisin manzon Allah ba kuma muna son manzon Allah ya za mu yi musan abin da muke ciki daidai ne yaya za mu yi musan abin da muke ciki daidai ne duk abin da ya danganci manzon Allah ba mu sani ba shi da sai kare kare sai rawa <laughs> duk abin da ya danganci manzon Allah ba mutu yaya za ka yi ka san abin ga wani saboda tsananin san manzon Allah wa ya ga manzon Allah na cin kabewa yake cin daga ranar yake so kabewa har ya bar duniya Allahu akbar ma'ana ne manzon Allah ke so shikenan suna so ne manzon Allah baya so nan ko menene so rabu haka suka samu ɗaukaka wurin Allah na maɗaukaki hmm. amma kai kana zaune ba ka karanta komai game da manzon Allah kuma wata yana son manzon Allah dan Allah kaunar ka ta yi daidai ba ka jin shakka ba ka tuhuma ba ka tuhuman shekai ya zai wasa da kai da hankalin? har ka zo a hankali kana cin abin da manzon Allah ke ci kana son abin da kana cin abin da manzon Allah ke so ka zo kana son abin da manzon Allah ke ci in aka waye gari ranar lafiya ya za ka yi shi ne manzon Allah ya bada kashe ni yace he kowa ya hankali ba kada mutum ya yi wa kanshi ganganci ku zo so ranar lahira kuna tahowa ina murna ku zo za ku zo cikin tafkin manzon Allah ku sha ruwa mala'iku su zo su dinga korar ku kaman ba eh, kaman me baran dabbobi dabba kana da ruwa kana mashaya dabbobi kana sha baran dabba ta zo ya za ka yi da ita korar ta za ka yi manzo Allah ce ayi kowa ya hankali kada ku yi sakaci ranar lahira ku doso rin tabki na za ku zo ku sha ruwa ayo mala'iku zo su rinka koran ku kaman baran dabba ina cewa al'umma ta ce al'umma ta ce su ce ayya kayya al'umma ka ce amma baka san abin da suka kiro bayan Allahu akbar fa innahum ghayyaru wa baddalu manzo Allah ya ce fa aqulu fasuhqan fasuhqan fasuhqan da ce a tafi da su a tafi da su kada su zo cikin wurin tafkin manzon Allah tunda sun gayyara sun canza sun bar sunnan manzon Allah sallallahu بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم